A cikin tsarin shari'a ta ƙasar Nijar, miyagun ƙwayoyi suna matsayin ƙwayoyi da doka ta hana sha da safarar su Idan aka yi amfani da maganar haramtattun ƙwayoyi saboda akwai magunguna asibiti da yawa da akwai sinadaran miyagun ƙwayoyi a cikin su wanda sai mutum yana da takardar izini domin sayowa da kuma shigowa da su. Ko masu sayar da magunguna magungunan farmasi ne idan suka shigo da su ba tare da izini ba to ya zama fatauci na bayan fage wanda yana iya zama laifi na dokar hukunta mutum daurin gidan kaso shekaru goma zuwa tun yau da 'yan shekaru hukumomin nijar suna yaƙi da miyagun kwayoyi duk da su har yanzu matsalar ba a kawar da ita ba me yasa haka wani da muna nan da lalaben ganin abin da bai tafiya don haka ne kuka ga a cikin taken wannan shekara an ce a ƙarfafa rigakafi wanda yana nufin idan akwai safarar kenan akwai masu sha shaye-shayen yana karuwa kawowar kwayoyin yana karuwa a cikin sabon salonmu ana tunanin da zarar masu sha suka rage haka ma masu kawowa za su ragu yana yiwa a lokacin ana iya rage kawo ta balle da yake masu sha su ne suke fadawa rashin lafiya yana yiwa idan muka matso da su kusa gare mu muna iya kama gungun masu fataucin kwayoyi kullum bayan mai saye akwai mai safara shin Nijar ƙasa ta ratsawa ko ƙasa inda ake shan mayagun ƙwayoyi. biyun ne duka saboda a wani lokaci shan kwayoyin bai da yawa ƙasar Nijar ta kasance ƙasa ce ta safara Nijar sannu a hankali ta zama ƙasa da ake shan miyagun ƙwayoyi. A cikin jawabin an nuna 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas ne abin ya fi shafa wanda babbar asara ce ga ƙasa. Eh, Waɗannan miyagun ƙwayoyi ne aka fi sha sosai a Nijar. Ƙwayoyin da aka fi sha a Nijar akwai tabar wiwi da tramadol da crack wanda shanta yana ci gaba da yin kamari.